أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم أيوه رانا الخميس 25 ga watan Muharram hijira na 435 daidai da 28 ga watan 11 2013 za mu yi karatu na 33 a cikin wannan littafi na ne a kan yabon annabi muhammad sallallahu wasallam yana mai cewa a yau za mu tashi harfin nuni a ya la'imi a ƙasir anil laumi a uzidi wa khalif wa illa in aƙal tafa as'idi فما دد مني لا ولا أنا من ددي نئمت بذكر الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم وساعدني في مدحه اللفظ والمعنى أكفت عليه أمة بعد أمتي أدين به لله أفضل أمتي بنفسي منه كانت خير أمة نبي تمنت بعثه كل أمتي ونحن بذاك الفضل من بينهم فزنا a can karatun da gabata daga cikin abubuwan da aka faɗi cewa da yawa wuri ta samu ɗaukaka sanadiyya an yi ma'anin sallallahu salama yake a wurin irin mina ta yi alfahari saboda ma'aiki ya zo mina da kuma an san arafat da kuma haɗimu da ruwan zanzam saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an muka yi magana daga cikin falala ta ruwan zanzam wanda hadisi ne wanda ibn zubairu ya ruwaito ga ma'awaitu na abi sufyan radiyallahu anhu cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu wanda shi ko ma'awa ya ruwaito shi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin falala ta ruwan zanzam idan ka sha su domin ilimi za ka samu ko don rashin lafiya ko don haihuwa a wani babban malami da ya sha su domin neman haihuwa ya haihi hamshakin malami haka kuma alhafiz ibn hajar al-askalani ya sha ruwan zanzam domin ya samu har da irin ta al'imamun zahabi gashi ko da an ce kalal hafizu ana nahi ibn hajar al-asqalani wanda ya fatul bariye ya bulugul maran haka kuma Alhafizu hafizu suyudi ya sha ruwan zanzam da albarkacin Allah shi azurta shi irin hadisi na al ibn hajar al-asqalani an kusan matsayin irin Alhafizu hafizu suyudi idan ka diba tadribur rawi na kuma alfiyatu suyudi da dai sauransu game da ilimin hadisi wannan kenan yana dai nuna mana irin falala da matsayi na ruwan zanzan. to yanzu inda za mu tashi shine yana cewa da yake mutane duk abin da kake yi kuli suke da kai sun sa maka ido game da ka tsone musu ido domin in ba da haka ba yau abu ka kai wanda shari'a ta yarda da shi amma ka zan abin zargi ga wasu to bale a ce yanzu mai yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai har a samu masu zarginsa to wannan akwai mamaki to ashe wannan duk wanda aka zarga akan yabon da ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yanzu ne ake so ma ba abin ya daɗe to shine yake cewa a ya la'imi ya kai mai zargina aksir ka takaita anil laumi dagga zargin da ka mini. mini auzidi koma kama ƙara zargin domin na rige na tafi wa khalif ka saba ma'ana ka bar zargin wa illa in ba haka ba in akalta idan baka bari ba kenan amma dai a nan yana cewa wa illa idan baka bari ba sai ka aza wata bakan magana zai sai ce a in akalta in dai ka hankalta cewa wanda nika yabo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne wani na can na yabon wani wanda bai dace ma ya shi ba to fa askidi sai ka samu arzikinka ka sani kuma fama da duminni wargi bai zangare ni ba wala anamin da ban zan daga wargi ba ma'ana da gaske nika yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'imtu na ni'imta na zan cikin ni'imar allah bi zikirin hashimi saboda yabon ba hashimin dangi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allafu lafazin nan wal ma'ana da ma'ana adani sun taimaka mini sun yi assistin dina fi madaihi ga yabon annabi sallallahu alaihi ma'ana lalafazin da ma'anar suna aje kawai da na ji. abin ya zo min ga zuciya sai in ga yabon ya kama ni ina yabon annabi muhammad sallallahu alaihi kamar lafazin da ma'anar suna aji sai ci gaba yana mai cewa a kaftuna lizimta alaihi ga yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ummatan ba'da ummatin lokaci bayan lokaci can cikin suratu yusuf wadda kara da umma addini ina addini afdala ummati hicin addini bihi da yabon nan lillahi zuwa ga allah na ɗauke shi matsayin addini bi nafsiya na ba da raina fansa minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallama kanitin wanda shike mai da'a ne ga allah khairu ummatin yayyen mutumin da ya tara alheri Allah subhanahu ta'ala na cewa inna ibrahim kana umma aga kana umma mutum guda matsayin al'umma kenan to shine ce khairu ummatin hiyayyen mutumin da ya tara alheri Na biyu shi annabi ne kullu ummatin kowace al'umma man sun yi gurin ba'athahu aiko shi cikinsu wa nahanu mufuzna mun rabauta bi ka alfadl da waccan daraja min bainihim cikin su mun ka samu wannan daraja ko su mutane ne amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam mu muka samu wannan daraja dai cewa muna cikin wannan ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamaran alhali shina wata ko kuma bada kamarun sai zan fa'ili watan nan ya bayyana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ce bada ya bayyana kamaran alhali shina wata masarahu matahiyar wannan wata sharqun wa maghrib gabas da yamma wannan yana nuni ne irin yadda wata ya haske ke sasanni to haka annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta ta game ko ina ko kuma yana nuhin isra'i da miraji na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ce wa an keɓance almadinatu madina yathribu ta yathribu nan ba yana nihin mudafu wa mudafin ilaihi ba domin ga ma'arifa ce almadinatu madina yathribu wadda ita ce yathribu ya zan badali koko almadinatu madina yathribu yathribu ya zan adafu bayani an keɓance ta bi masuwahu ta zan wurin zama ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan cikin suratul ahzabi an ambaci yathriba madina yathriba ya ahala yathriba la muqama lakum akwai wani hadisi wanda ake cewa man kala lil madina yathriba falyastaghfir Allah ashara marratin cewa kwace ma madina yathriba ya nemi Allah gafara so goma kenan ba a cewa to wannan hadisi ibn al-jauzi alhafiz ibn aljauzi ya soke shi ya ce hadisi maudu'i ne kadiba ka diba tuna shi to haka ana ce ma madina sirba dama tana da sunan nake da yawa ana ce mata darul hijira da daba da daibatun da madinatun rasulullah sallallahu da sirba da dai sauransu wa kana lahu madrubu shina da wurin zama fi sidratin nuri cikin sidra shine magarya ta haske ta inda siratul muntaha an ce mata magarya ta haske domin dai girmamawa ga wannan wurin bayan haka na najiyun wanda an hagana da shi ne muƙarrab wanda aka kusanta ne lirabbil alami daga matalicin talikai sallallahu sallama habibin masoyin allah ne faidan yana kusanta kulle hinin kowane lokaci wasu tadana ana kusanta shi can yana cewa dunuwa difa'in la dunuwa makanati khususiyatun waccan kusantawar da ni fada wata irin keɓanta ce wacce allah ya keɓance shi da ita ta isra'i wacce ta wanzar da an bato khalidan da wa mamme lahu ga annabi muhammad sallallahu alaihi dama kalima azzikiru kalima ce wadda ka nuna ɗaukaka kamar can allah subhanahu wataala yana cewa wa innahu haƙiƙa shi alƙur'ani la zikrun laka wallahi ɗaukaka ne gare ka eh, wali ka wasu sawfa salo wa ina hula zikirun laka haƙiƙa wallahi ƙur'anin nan ɗaukaka ne gare ka to anan zaka gama ka gama al'imamul bukhari cikin bukhari yana kulla babu zikiri kaza kamar yadda ce babu zikiri ne abbas ma'ana babu mai magana kan ɗaukaka ibnu abbas haka kuma babu zikiri da abi sufiya. babi mai magana akan ɗaukaka da daraja ta mu'awaitum na abi sufyan kamar yadda ya ce babu zikiri ibn abbas to wannan haka wasu hawahami na ɗaukar suna ganin da an ce da an kai babu zikiri kamar kalimar zikiri din ba wai tana nufin wani abu ba to in gaskiya ne wanda ka ganin ba wani abu ne an bace shi cikin bukhari man to wannan kenan biha da waccan ke keɓanta ne haza da ya tara riƙal majdi silali na girma ɗirfan sabo wa talidan da kuma daɗaɗɗe sannan wabar raza ya tsere mu duk mutane gaba ɗaya sallallahu sallama fi duniya wa fi dini duniya da lahira wahidan alhali shina shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam ba yau suna suka taru suka tsere mu duk duniya ba shi ɗaya ya tsere mu duk duniya sallallahu alaihi wasallam furu'ul majdi rahwa na girma shine mahaifansa na matho su suka yi masa daɗi umman alhali ga mahaifiya ita ce aminatu alaihassalam wa walidan da mahaifi abdullahi alaihissalam nan ya zanta mizi kenan ma'ana sassa na girma rehe-rehe na girma wanda umman shine mahaifiya wa walidan da mahaifi na mato su suka yi masa daɗi fa'adun ba abin da ya girman zaharan bai bihi na annabi sallallahu shine mahaifinsa wa akarin ba abin da ya girman baɗanan ciki bihi na annabi sallallahu alaihi shine mahaifiyarsa mun dai gabata irin martabarsu da matsayinsu can karatun da ya gabata bayan haka sai ya ci gaba da cewa annabi sallallahu sallama min al'alamil a'ala yana daga cikin jama'a maɗaukaka a gehin ɗabi'u da gehin isma da daraja kuma wacce ta mahita su yana cikinsu amma wa mahuwa min ba wai cikinsu shike ga talitta ba ne don ya wuce talittar mala'iku can wani yana cewa hula adamiyin hulkuhu malakiyatun sallallahu alaihi wasallam domin an ce wa'annan wurin annabi yusuf alaihi salam nan da suka dimauce har suka yanke hannunsu Allah ce falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim anan dimaucewa su sai suka ga kamar mala'iki ya hi dan adam daraja ba annabi sai suka ce yusuf kaman ma mala'iki kuma ko mala'ikin babba mai daraja ba su san annabi yusuf ya yi mala'iki ba balle muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce shabihun bihim ya yi kama da su ne kawai to nan da ya ce mahu hu bai ho cikinsu domin ya hi su ya ce shabihun bihim ya dai kama da su ne bilwasfi sifarsu amma zakin tsarkakakke ne ladaihimu wurinsu su sun sani su mala'iku ne rahimun annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan tausayi ne bi kullil khalqi ga dukkan talikai danin mai kusanta ne ilaihi mu gare su dukkanin talikai mutane da aljanu da mala'iku da sandararu da komi da kowa domin annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mutane albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga irin saukin da aka yi muna daga ciki idan najasa ta taba tufafin mutumin da zaka ga sai ya yanke wurin amma mu wankewa kawai duk da ko akwai bai cuta maka sannan daga ciki saukin da muka ka samu shine zamanin da idan kai lahi sai a rubuta ga kohar gidanka cikin gidanka ka aikata kaza na lahi amma mu sai ka tuba Allah ya gafarta sannan yahudawa ai lahin da suka yi na bauta ma dan sadin nan cewa aka yi su kashe kawunan su shine tuba din amma mu albarkaci annabi sallallahu ba haka bane to nan rahama ne ga mutane a takaici rahama ne ga aljannu domin aljannu din nan lokacin da suna cikin kashe-kashe suna cikin duhun jahilci ana aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi suka musulunta uh, wa isarrafna ilayka nafarun min aljin yastami'u alqur'ana din nan lokacin da ya dawo da da'ifa uh, cikin suratul ahqafi sannan ga suratul jin yadda akwai suratul nasi akwai suratul jin qul uhiya ilayya din nan can suna cewa inna minnal muslimun wa minna duna zalika kunna ga gidana to sannan rahama ne ga shugaban mala'iku dai na cikin zudduru bai sai da za a kwashe da shi ba sai shi Allah ce in samma amin rahama ne ga dabbobi domin akwai dabbar da ma'aiki shiga tsakanin raƙumi da mai raƙumi ya raba su ya bar cuta mishi rahama ne ga sandararru domin ga ice dan aljanna sanadiyar annabi muhammad sallallahu alaihi can hasbuka min ya hinnu wayan yanshiju danin mai kusanta ne ilaihimu ga su talikai nasihun mai yawan nasiha ne li ahli ardi ga mutanen kasa hanin mai karkari ne mai tsananin tausayi ne alaihimu ga mutanen kasa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka lahum gare su subhan kamar sahiya ko ko subhan alhali shina sahiya wasu lahum ya zuba gare su muznan alhali shina girgije ko kuma muznan kamar girgije sai ya zan mansubun bi nas'il khafidi ga biyu din nan subhan ka subhi muznan kal muzni idan tashbihul a'ala bil adana ba tashbihul adana bil a'ala ba huwa alhaqu annabi sallallahu alaihi wasallama shi gaskiya ne yanfi wanda ke kore kulle ifkin duk wani kaken ƙarya ba baɗile da banna kalimar ifku dama ƙarya mahi muni kamar jihar da aka waye Aisha radiyallahu anha da Allah ya tsarkake ta Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum hada domin su kaga Aisha radiyallahu anha ki rabin addini na gaba ɗaya don don rabin addini na gun Aisha Allah ka yarda da ita hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya suwa fa azahar raiba ya nisantar da kokonto an kulle jahilin ga kowane jahili waja da yayi baiwa fa'ansa ya mantar da kulla ɗallin duk wani yayyahi shine mai kyauta kaɗan ne wa wabilin da ma kaɗin hadari shine mai kyauta mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwarsa kyautarsa ta mantar da duk wani mai baiwa kaɗan ko mai baiwa mai yawa musamman cikin wata ramadan nadan ga baiwa wa hudan da shari'a a nan sai ya zan lafin wani shirin ma'akusun jadadin nan can hada ya koma ma hudan din nan nadan sai ya koma majada ko kuma a nadan shi ma'abuci baiwa ne wa hudan ma'abuci shirya ne sai zan khabara ne li mubtada aini mahdufain kad ahsaba haqiqa shiryan nan da baiwarsa sun ishi kulla na'ilin dukkan mai kyauta da dukkanin mai shirya faqad min al-ihsana haqiqa annabi sallallahu ya lamunce kowane irin alheri gaba ɗai wal husna da aljanna lil halki ga talikai a wani wuri annabi sallallahu sallama aka kawo al'ummarsa dubu saba'in za su yi aljanna bila hisabin wala iqabin din nan ukasha ce ka roƙa mai kasance cikin sai ce anta minhu wani ya tashi ce sauƙaƙa biha ukasha karshen ta dai ma'aike nemi a kara mai aka kara mai kowane kwara guda cikin dubu saba'in zai ja dubu saba'in kaga dubu saba'in so dubu saba'in ga wa'ancan dubu saba'in sannan wata rana ya ce ya ba wasu satifike na shiga aljanna su uku abubakar umaru usman hadisi na abu musal ash'ari radiyallahu anhu sannan wata rana ya gami mutum goma duk ya mika musu aljanna abubakar umar usman ali dalha zubairu zubairu sa'adu sa'idu abu ubai da amirul jarrahi allah ka yarda da su baki ne to shine ke cewa da min al-ihsan lil khalqi wal husna talaqal huda ya karbi shari'a ne shine alqur'ani yan karba an jibril daga mara'ika jibril nazala bihi ruhul amin ala qalbika wa qad kana to sai ihtirasi sai ce qad kana dama ya kasance dama ma ya aba shirka ya ƙi kahirci tawakkiyan bisa ka kiyaye aƙidarsa ƙablu kamin a aiko jibrilu gare shi dama ba wai yana cikin wani abu ba ne wanda yake na shirka ga Allah subhanahu wata'ala shine ce na dama ya kasance ya bar shirka ya ƙi shirka tawakkiyan bisa ga kiyaye aƙidarsa ƙablu kamin ma a aiko jibrilu alaihi salam shi na cewa bigari hira'in mufradan ya tahannathu walamma da na lokacin da ya kusanta mulkiyan biliyada yana mai kada hannunsa lilhaƙi ga gaskiya ko kuma lilhaƙi ga Allah subhanahu wata'ala don alhaƙu min asma'illahi ta'ala na aya ne santa an na da gare mu lailatul isra'i daren isra'i tarakiya yana mai hauhawa fakana ya kasance dunuwan wannan ya kusanta ƙaba ƙausai ne kusa da tsirkiya da baka au adana ko mahin kusa Allah subhanahu wataala yana cewa fa kana qaba ne au adana a cikin suratun najmi falillahi Allah ɗaya ya san zakan na wancan nisa iz yadda ne sa'ad da ma'aiki ya kusanta bihi da wancan nisan to ya kusanta limudrimihi ga wanda yake sanya shi rashin lafiya wa ɗabibihi kuma maganinsa ga rashin lafiya mahamashtaka duk sa'ad da ya yi ciwo sallallahu alaihi wasallam Allah kenan to wannan kusanta ta daniya irin kusanta ta awahil fu'adi mai yawan kukan zuciya na tsoron Allah inna ibrahim al-awahun khalil munibihi mai mai da lamari ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi taminu dan mahaqqur bi habibihi kusantar masoyinsa na faya korar da naumahu kwanansa sallallahu alaihi fa akala ya kwarkwantar da alkalba zuciya min tashi ta kwakwarniya iz lokacin da arraka ya kwahinantar da aljafna idanunsa ma'ana ya hana idanunsa kwana sallallahu alaihi saboda za a ta yi isra'i wa aujabahu lillahi ashrafa wujhatin wa aujabahu wancan kusanta ya tabbatar mishi ashrafa hati mahi daukakar daraja lillahi ga Allah wata nusa wa aujabahu wata nusa kuma wa aujahu ya huskantar mishi ashrafa wujhatin mahi daukakar daraja lillahi ga Allah shi wancan kusanci a faƙa ya halka biha saboda wancan daraja min kulli ya halka suwa min kulli ba'asin ga kowane irin tsanani wa ahatin da kuma kowane irin bakin ciki a wata nusha wa auhatin kowace irin wahala biha da waccan ɗaukakar da ya yi fahaza wannan na haru hudahu ranar shiryarsa lam yada baiban laila shafatin daren rikici ba to sai ce wa manyan duk wanda ya kalle shi yi mata za a jishe shi daɗi bi tun da farin ciki sallallahu alaihi to anan ya ce ranar shiryarsa bata bar daren rikici ba fasir ka tafi mufradan kai kadai fal ardu alhali kasa kad at amna an cika ta da aminci domin baka jin tsoron azzalumi saboda shari'a ta annabi Muhammad sallallahu taba za a taba shi alqadamul a'la gabata daraja madaukakiya anna lahum qadamu sidiqin cin to alqadamul a'la gabata madaukakiya daraja madaukakiya lahu ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'talin ga kowane irin madaukaki huwal akhiru shi an na ƙarshe amma asani ya tsere da daraja ala kulli awwali ga dukkanin na farko nufaddiluhu muna fifita shi a aziz bihi wahin shi girma min mufaddali shine abin fifitawa sallallahu alaihi wasallam ko kuma min dinga ta zan ka'ida sai ya zan min mufaddali ma'ana dai min mufaddali abin fifitawa ma'ana shi girma abin fifita sai zan nukaddimu mu muna gabatar shi nassan ga nassi na alkur'ani da hadisi da ijma'i ala kulle mursali ga kowane abin aikowa domin Allah ce wal qad faddanna ba'dal nabiyina ala ba'd sannan wani wuri na ci ana sayyidu waladi adam wala fakhar da dai sauran bayanan da ake yi wala khalqa ba wani taliki duniya yastasni wanda zai hidda kai ne ya ce ban shi bancin shi kenan a ce ma'aiki ya kowa bancin shi din a'a ko kuma wala khalqa ba wani taliki yustasna da ake togewa a ce bancin shi wala khulqa ba su ɗabi'u yustasna da ake togewa a ce ɗabi'un annabi sallallahu sun na kowa bancin wa'ancan ɗabi'un wancan babu shi yadda ba za a hidda wani ba haka ba za a hidda wasu ɗabi'u ba a ce sun hi ɗabi'un annabi sallallahu alaihi domin suna Allah ce mu innaka la'ala khuliqin abin wa innaka haqiqa kai la'ala khuliqin wallahi kana bisa ga wasu irin ɗabi'u adimin manya manya aka kawo taukidi na daidai inna da kafu ta hidaba da lamu ta rantsuwa da alama nuna fauqiya daraja kenan da khuluqin aka kawo na kiratu ta'zimi da kuma azimi aka kawo na ati wurin taukidi shidda an kawo wannan aya akan ɗabi'un annai muhammad sallallahu irin tausayi irin sada zumunci da kyauta da sauransu an tambaya aisha radiyallahu anha ardaha tace ga dabi'unsa tace kana khuluquhul qur'an duk dabi'unsa alqur'ani kenan kuma ga alqur'ani duk abin da kaji an ce a ayi ma'aiki yayi duk abin da an ka ce a bari ma'aiki ya bari sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah